Yau Asabar hudu ga watan Juye ‘yan uwa matasa barka da warhaka barka da sake kasance da ku a cikin wannan shirin naku na labarun matasa mai zo muku a kowane ƙarshen mako daga nan ɗakin maganar studio Kalangu. Kuna tare da ni Fanta Shamsu da kwata Rabi mai Kano. Ya ne Rabi kina lafiya? Lafiya ta ƙarar Fanta masu shuraren mu barka da warhaka to Fanta yau da mu kika iso mini. A maraicen yau Rabi za mu yi zancen amsar takarda da ke baiwa ɗalibai hanyar shiga aji ranar jarabawar BPC za mu taɓo ɗalibai masu zanawa kansu wato kandida libre a cikin takaitaccen rahoton za mu taɓa muku matasan garin tsibiri waɗanda hukuma ta baiwa a kan ruwa da ya taɓa musu lafiyarsu da ƙarshe kuma sai filin wasannin motsa jiki zancen gasar ƙasashen afirika wato shan Muna fannin ba da ilimi rabi har ila yau ɗalibai da za su zana jarabar BPC don kansu waɗanda ake ce ma kandida libir suna ci gaba da karɓar takarda wadda za ta ba su damar shiga aji. Kimanin su dubu biyar da ɗari shida da hudu ne suka rubuta kansu a wannan shekara ta dubu Haka ne fanta a bikiyar aikin mu hawa Mamman ta yi hira da wasu daga cikin su a can ma'aikatar daraktar jihar mai kula da karatun na ɗaliban sakandare wato dress. Da dama suke 'yan takara 'yan sa kai ga jarabawar neman diplomar kammala karatun sagandari breve da suka yi tururuwa zuwa harabar jiha ta ilmantarwar sagandari ta nan yame domin karɓar takardar gayyata. Wasu har sun kasance a balbalin tun karfe shida na safe don ganin sun samu karɓar tasu kamin sauran kuma don su samu su shiga gudanar da wasu uzuransu. Ina cikin waɗanda za su jarabawa. Na zo ne neman takardar gayyata domin gudanar da jarabawa BBC. Na zo nan tun karfe goma na safe kuskure na samu karɓo takardar gayyata babu kuskure a ciki komai yana daidai a yanzu na iso ban daɗe da zokuwa ba a wajen taga na tsaya na yi sa'a na samu takardar gayyata ta wanga shine karo na na farko da zan je jarrabawa amsar takardar gayyatar na gudana cikin kyakkyawan yanayi kuma za a ci gaba da shi har zuwa ranar da za a gudanar da jarrabawar haka dai nare sarfo shugaban sarushin jarrabawa a harabar jiha ga batun ilmantarwar gandari ya faɗa. Mun samu tantance waɗanda za su yi jarabawa BPC a wannan shekara biyar da shida da da hudu za a rarraba a cikin dukkanin gundumomi da cibiyoyin faranko Arab. Kenan waɗanda suka samu karɓa takardar gayyata za su yi jarabawa ta motsa jiki da ita. Bayan wannan kuma waɗanda ba su karɓa ba za su iya zawa su karɓa. Jarabawar neman takardar diplomar BPC a ƙasar Niger ranar shida a watan Ogista mai zuwa aka ƙayyade da ranar matakin da ya biyo bayan sake budewar makarantu da aka yi ranar ɗaya ga watan Yuni da ya shuɗe. Hallo a fannin ilimi ɗaban matakin farko wato nivo muwayan na makarantar 'yan jarida wadda ake ce ma iftik sun zana jarabawa akan mahimman fannoni guda biyu wato fannin bada labarai da fannin ɗaukar rahoto. Haka ne Rabi wannan wani sabon sauyi ne da makarantar ta kawo. Da can su ɗaliban bincike ne suke yi akan wani shigo daga baya su zo su bayyana sakamakon su ga mushanni a basu maki a kai. Malam Adamu Rabiu mai bada horo a wannan makarantar ya yi muna bayani kan wannan sauyi. a shekarar bara mun shirya jarabawar a gaban alkali ga ɗalibai masu matakin farko nan gaba za ku ga ɗalibai za su yi jarabawar gaban alkali a bangaren digiri na lisansa da master muna nan da aiwatar da dokoki kamar yadda aka tsara wani kundin karatu wanda aka yi ma bita to a shekara dubi da goma sha hudu amma ba a aiwatar da shi ba yanzu dai haka ma shekaru masu zuwa za mu shirya jarabawa ga dalibai. na matakin farko. To wai mara ya wa'annan ɗaliban ke ganin wannan sauyin. Aifinta za ki samu wannan amsar a cikin wannan jawabin na Halima Idrisa ɗaliba ce a matakin farko a nan makarantar ta Iftik. Mun samu mun zana jarabawa akan ba da labarai da kuma ɗaukan rahoto. Na ji daɗi saboda ban yi tsammanin haka ban yi tsammanin hakan zai kasancewa ba. Lallai kuma na yi fargaban zuki da fara saboda shekara ta ta uku yanzu kuma na ji tsoron a ce in komo baɗi in ƙara wani karatu. amma yanzu da dama muna son fatan a samu maki mai kyau akan irin waɗannan jarabawa. Fiye da miliyan shida Rabiu kuma ta baiwa kowanne daga cikin yaran garin tsibiri waɗanda ruwan famfo ya gurɓata ma haƙura a dacen baya. Sun yi amfani da waɗannan kuɗaɗen domin girka sana'o'i daban-daban. Haka ne Fanta an kai shekara ɗaya yanzu da aka biya su wannan diyar. Muhammad Mamman ya tunkari wasu daga cikin su. Kowace sahiya yake zirga-zirgar zuwa da komowa tsakanin tsibiri da maraɗi gari. Yaya Abubakar yana ɗaya daga matasan nan da suka fuskanci aibin ruwan fulore yana da wani shagon shagonsa a babbar kasuwar Maraɗi inda yake gudanar da kasuwancinsa. Shiga wucin gadin sana'ar kasuwanci ga yahayya ta zo mashi da sauki a cewarsa kuɗin da yake samu cikin tsanaki yake zuba jarinsa. Na samu na yi wurin zama sannan kuma ina kasuwanci ina ganin haske cikin kasuwanci na saboda na samu jari mai ɗan kwari wanda zai ishe ni yin abokin kasuwanci na. Muna sai da kaman abin da ya shahi kayan yara muna sai da takalmi. Guri na dai kamar yadda ita gwamnati ta tallafa mun nima in samu in gina waɗansu mutane. Aikin kafinta ita ce sana'ar da wasu matasan suka zaɓa kamar misalin Shafi'u Abdu da ya girka shagonsa a tsibiri kewaye da masu koyon aikin. Shafi'u kam na samun biyan bukata. Da tun kamin same su ina dan ɗora garaji ana dan apprentissage. To yanzu kurin same su kawai cikin iko Allah kawai sai sai kayan aiki sai ci gaba da aiki na. Zan iya gambana haka fartar haka mu kowa mota haka kamar ga vitri haka ga zan yin su haka da wani abu dai kamata dai a sura dai zan yin shi insha Allah gaskiya ban ma sara ran kawo haka ba duk yanzu saboda Allah cikin abin da na aure kuma ga ina da kasuwa ta zan iya rike gidana kuma can wani tsohi ma in tallafa musu hakika wa'annan matasan sun dau hanyar kubuta domin ko tsohin hannu na bibiyar su kai akai Alhaji Abubakar Alhaji Dango na ɗaya daga mahaifan da kai yi faɗi tashin ganin 'ya'yansu sun samu haƙƙinsu. Duk wanda bai taɓa rika jika ɗari biyu yau gashi da wajen miliyan shida da wani abu ya samu ya yi gida ya yi abun hawa yana kasuwanci ai sai godiya mun ji daɗin yadda suke kula da kansu ai alhamdulillah gaskiya mu tsibiri da matun da an ka tasa yaran mu basu tasa da wannan almubazaranci ba da bayan sana'o'in kasuwancin suna da dama matasan da suka sanya jari a cikin aikin noma inda suka sayi gonakai da kuma lambuna yanzu kuma sai filin na wasannin motsa shi fannin kwallon kafa an gusar da gasar shan har zuwa ga watan janvier na shekara ta 2021 hasimi abdullahi dan jarida a fannin wasannin motsa jiki ya bai wa mai daukar rahoton mu salamatu kadiri ra'ayin shi a bangaren niger kungiyar kwallon kafa fenifu ta yanke shawarar bin sahun matakin da hukumar kwallon kafa kaf ta dauka na soke duka waɗansu kwambala yan wasa na cikin gida za su huta su shirya wa kwambalar da za a fara a watan agusta. a bangaren karawa niger Nijar tana da sa'ar hucewa a mataki na biyu, inda Nijar ta kara da RDC saboda kungiya ce da ta shirya da kyau kuma tana da sa'ar hucewa nesa cikin kwamfala. A nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasa na maraicen wannan ranar Asabar mun gode muku da sauraron mu da kuka yi za ku sake sauraron mu akan lambar uku biyu biyar kyauta tare da Airtel.